sun ka zo mashin baya kyargu don wanda duk ce ma ga iya kama shi din nan ƙarya ya kai tun daga garin nan muka gudu har inda bawa ganga take mazanmu da matanmu uku gare ni gidanmu mace shida akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu dan kankanan kusan tashin kiyama ne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 to nan ne sun ka kashe mu na mutum guda su kuma nasu mun ka kashe shi mun kashe kuma wani sun ɗauki abinsu guda kuma mun hana su su ɗauka da sahe muna magana mu kau da namu sun ka zo mashin baya kyargu don wanda duk ya ce ma ga iya kama shi dinnan nan ƙarya ya kai tun daga garin nan muka gudu har inda bawa ganga take mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu tsofaffinmu sai dai wanda wanda Allah ya tar dan yanzu dan adam ɗin da an kashe kasa wa hi mutum ishirin waɗanda waɗanda an kaji mata suka halbi ba wai maza ba mata da yara Allah ɗaya san iya gawa jami'an jihar zamfara da shi da banza gare mu duk kaɗai ne wallahi Jami'an jihar zamfara matacce wanda ya mutu na da ya wuna shi kuma sun aza nan miliyan talatin mun zube su ƙasa ganin nan mun bada wanda ya ce karya ne za mu haɗu kotun Allah kowane ne shi sai ya yi bayani ga muga ga Allah kotun Allah inda ba a ƙarya iyalin mun nan wani in ya san inda tashi take wallahi wani ƙarya ya kai bai san inda take ba tana duniya tana lahira wallahi Allah ɗaya sani uku gare ni gidanmu mace shida akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu ɗan ƙanƙanan kusan tashin kiyama ne saboda yan abu ya kama baka ma san inda ka dusa ba yanzu haka wanda bai hito da ko naira ba garin nan Allah kaɗai sai iyaka ce jama'an mu gaba ɗaya gaba ɗaya yanzu masu kokari ma ka sallah mu dai wallahi ni dai ko sallah bai ba tsakanin da Allah dan ni ba ma magana sallah ne kai ba yanzu yanayin da ake sun bi gida gida dan sun ka buga ɗaki sun ga amfanin gona ba wanda sun ka bari su buga mashi wuta babba da yaro namiji da mace ba wanda sun ka bari da sun gani buɗa wuta kawai suke an ban mu haka nan to gwamnati ba ta muna mu in ta tallafe mu ba abun da ya dame mu a ban mu kauyen mu mu samu zaman lafiya da kiyon mu da ƙananan kiyon mu da na dabbobi sun hana mu ba su kula mu ba mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa mu ɗauka mu kai musu domin mi su ban mu zaman lafiya to ba su ban mu su yanzu haka sun tace mu gaba ɗai ko kaza ba mu da ita ƙarshen rahoton kenan murtala adamu daga gusau